sun shi da yawa inda za ku iya lissafowa ko mun karanta a cikin al-muhadaratu shahariya da muka muke yi da mun karanta littafin sa sharhu hadisi al maita thalathun ko sannan ko mun karanta mun karanta mene ne hmm ah ina rajab ba fadl ilmi salafi ala ilmin kalam ƙananan ƙananan littafan su duk mun karanta waɗannan wanda ka bi buƙatar sai mun sake sabuwar tarjamar sa to kai tsaye za mu shiga wani littafin naka da muke da bukatar karanta irin su a wannan lokacin da muke ciki الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله وعافاه yana da wata magana yake cewa Mara ra'aitu ma أعظم من خدمة الدين ولا سيما في عصر غربة الإسلام الثانية يتي بيجي أبن دي جرم مطعي دا في دا قيمة مسلم في هدمة هذا ما كابادة غايوة كدن مسلم في مصمم ما أتكن زمن دا أكي أوكس أمسيمي al-gurbatu saniya asrul gurbatu saniya sabunta bakuntar musulunci ta biyu yana nufin ba za al-islamu wasu wa sa'udu ghariban kama bada'a na faɗa ran nan ina jin na ce al-imam al-khattabi yana da littafin al'gura ba. ina al-khattabi na ce ko kaman haka na ce al-ajurri zan ce al-imam abubakar al-ajurri mai littafin a shari'a mai littafin akhlaqul ulama mai littafin akhlaq hamalatul qur'an yana da littafi da ya rubuta samu suna al-ghuraba al-ghuraba to ibn rajab al-hanbali rahmatullahi alaihi shi kuma ya rubuta wannan littafin nasu ya sa masa suna kashful kurba fi wasfi hali ahli al-ghurba kashful ya yi damuwa da bakin ciki in ka karanta wannan littafin zai yaye ma damuwa da bakin ciki tabbas fi wasfi hali ahlil gurba a wajen siffanta yanayin waɗannan mutane da Allah subhanahu wata'ala ya ce za su zo su zama baki a cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi ya ce za su zo su zama baki a cikin al'umma to shi yasa ya rubuta wannan littafi ya ɗauko riwayoyin hadisan hadisan da suke bayani akan gurbatul islam shi hadisin gurbatul islam hadisi ne da yake da talle biyu A kwabo ne ana amfani da shi a matsayin a yi bayani akan kan albashiratu bin islam sannan a gefe guda kuma in ka juya ɗayan ɓangaren to ana amfani da shi a kan alfitan hadisi ne da ke bayani a kan tabbas musulunci zai wanzu kuma kyakkyawan makoma za ta tabbata da musulunci kuma musulunci na nan ba yadda aka iya da shi duk yadda makiya suka masa yawa to zai samu masu kare shi sannan a gefe guda kuma hadisin yana karantar da mu bayanin fitinu da za su zo su afku a ƙarshen zamani ko kuma suke afkuwa a ƙarshen zamani ga mu a ciki daidai gwagwadon yadda muka iya ganin namu Allah ya tsare to an fara da bismillahir rahmanir rahim wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim haka aka bude wannan littafin masu nusakh ne annusakhu ne masu kwafe littafin su suke irin wannan rubutun suka bude da sunan Allah suka ce la haula babu jabara wala quwwata babu karfi illa billahi sai ga Allah al-ali wanda shine madaukaki al-azim kuma mai girma wanda manzala sun ce la haula wala quwwata shajaratun fil janna eh, la haula wala quwwata illa billah to bishiya ce mutum yana hukunta زي شائن وبشياء الجنة قال الشيخ الإمام العالم العلامة الهبر الكامل شيخ الإسلام قدوة الأنام وهيد أسره وفريد دهره سيدنا وشيخنا أبو الفرج عبد الرحمن بن سيدنا وشيخنا الإمام شهاد الدين أحمد بن رجب الحنبلي فشح الله في مدته ونفع به suka ce masu nuskha masu kofin littafi suka yi masa wannan yaba kala shehu babban malami ya ce al'imamu shugaba kwanan mai aka samu na kawa'idi uhu al'alimu malami al'allamatu wanda ke da yawan sani alhibru kuma malami masani ana cewa alhibru ana cewa alhabru duk wanda kace kai daidai ko alhibru ko alhabru duk ana cewa wanda iliminsa ya kai ya kai haka tawada ta zan da zaman sa eh, tawada ta san da zaman shi saboda tsabagen ilimin sa hmm? shaikhul alkamilu cikakce shaikhul islami dattijan musulunci kudwatul anami shine abun koyin halittu wahidu asrihi shi kadai yake a zamanin irinsa wa faridu jahari kuma shi kadai ne tilo ire-irensa a zamanin sa eh. mun gane shi ne wanda suke ce mishi adimul mumasili eh, adimul mumasili eh, adimul mumasil ay allazi yumasiluhu ba wanda ba wanda ya kama da shi a zamanin shi saboda ilimin sa sayyiduna shine shugaban mu wa shaykhuna sannan malamin mu alkunya sa'abul faraji abdurrahman ibn sayyidina sunan su abdurrahman dan shugaban mu وشيخي ناقم مالا لم أم مالا ميني لميني الإمام شحاب الديني أحمد بن غجب الحنبلي سونان شكينا سونان بغي شكينا عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي وشح الله في مدته ألا قارتينا دعيتينا فشح الله في مدته ألا قارة يلوة wani bihi sannan ya amfani da shi kaga wannan na nuna almajiransa ne almajiran shi ne suka kwafo wannan kwafin daga gare shi irin waɗannan littafan wani zubin malamai suka rubuta sai su miƙa ma almajiransu wasu kuma ma imla'i suke akwai malaman da su sun shahara imla'i suke kamar misalin al-imam al baghdadi yana imla'i wasu littafansa duk imla'i ne ibnu asakir imla'i ne yake ma ɗalibansa da sauran malamai sukan yi haka to ga magana ibnu hajar da bidina alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata da Allah ubangijin halittu hamdan kafiran godiya da yabo masu yawa tayyiban kuma masu tsarki masu tsafta masu daɗi mubarakan fihi kuma masu albarka a cikinsa kama yuhibbu rabbuna wa yarda kamar yadda ubangijin mu yake so kuma ya yarda haka kama yambagi li karami wajhihi kaman yadda ya cancanta da darajar huskarsa wa jalalihi da kuma buwaya girmansa wa sallallahu ala sayyidina muhammad Allah ya salati ga shugaban mu annabi muhammad wa alihi da mutanen gidansa wa sahbihi da sahabbansa wa sallama tasliman kathira kuma ya aminci aminci wanda yake ne yawan gaske kharraja muslimun sai ya buɗe yace muslim رحمة الله عليه الله مسلم ياتي الحديث في صحيحه أتشن صحيح من حديث أبي هريرة بكين حديث سيدنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زال في السماء يتشي بدأ الإسلام غريبا مسلم شيافارا أمتهم باقو يكون متاني أكينونا وسنا بوي كنسو sai زمان zama زمان من زال في السماء su sa su sai مدينة ya yawo a shi kadai shi ya tafi kilomitoci bai ga ɗan uwan shi musulmi ba babu nuna su ake yi wasu ya'udu gariban kama ba da amma zan sani ce tabbas ya dawo a matsayin bako manyan da ya fara musulunci zai dawo haka kun wannan tsoratarwa ne amma sai ce fa kuba lil gurabai alherin Allah da daɗi su tabbata dawa al-ghuraba waɗanda za a rika nuna su a matsayin baki wa min hadith ibn umar sannan an ruwaito daga ibn umar shi ma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ kaga innal islam sai aka tauhidi lalle musulunci ya fara a matsayin bako kuma zai koma a matsayin bako kamar yadda ya fara wa kharrajahu al-imam ahmad wa ibn majah سنة الإمام أحمد أشي مسنة دنسا الإمام ابن ماجه أشي كما أشي سنة يا هويتو من حديث ابن مسعود بزيادة في آخره سوكما ابن مسعود أما دكاري أتكن حديث أما زيادة الثقة مقبولة ما لم يخالف الثقة الأوثق أو الثقات وإنما فائدة شيء بشوص وسيمة زيادة شيء واجبي ما أنشيك domin ziyada ce tafsiriyya kila aka ce ya rasulullah ya manzan Allah wa manil guraba'u suwaye wai bakin nan da za su zama baku baki kala sai ce annuzza'u min alqaba'i su ne waɗanda za a rika ciro su ana zazzabo su a cikin kabilu sai a cikin a cikin Hausawa ba su da yawa a cikin Yarba ba su da yawa a cikin Iyamarai ba su da yawa a cikin Angas ba su da yawa a cikin Kare Kare ba su da yawa duk mutum biyu mutum ɗai ɗai sun sai tashi kila a gidansa shi kaɗai ke ruku da sunna saura ba ruwansa da shi ina zo wani bawan Allah da ya kamun min ziyara sai da ya zo ya bar irin wannan halin yake ciki shi kaɗai a gidansu shi kaɗai a kunno mishi wannan wuta a kunno mishi wannan wuta wa kharrajahu Abu Abubakar ne ajurri kun gani ko sannan al-Imam ne Bakr ya fitar da shi a cikin littafin sa al-Ghuraba littafi ne shi ma ɗan ƙarami bai wuce girman wannan ba wa indahu a wajen ƙarin da aka samu daga imam abubakar al aka ce wakila wa man ya rasulullah suwaye waɗannan alguwa ba uɗi ya manzo Allah qala alladhina yuslihuna idza fashana an-nas sune waɗanda idan mutane sun lalace suke gyarawa za su tsaya sai an yi gyara mutane sun lalace suna ta abubuwa marasa kyau su kuma sai su dage su ce sai an yi gyara kaji sufar su ta biyu can ana nuna ne ana nuna annuzza'u min alqaba'il nan ana nuna killas annuzza'u min alqaba'il suna da karanci nan kuma da aka ce alladhina yuslihuna idha fasada an nasu in mutane suka lalace su kuma za su gyara kaga nan ana sukunta su ce san ana faɗin killas su nan kuma ana faɗin sukkar su daga cin siffofin sa al-islah gyara idza fasada an-nas mutane suka lalace za su ce su an yi gyara wa kharrajahu ghayruhu wani kuma wanda ba al-imam abubakar min al-ajurri ba ya fitar wa indahu a wajen sa yace qala allazina yafirruna bi dinihim min al-fitan sune wanda za su guduwa da addinin su saboda fitinu fitinin nan al-imam min rajab rahmatullahi alayhi zai fassara mana fitinan a gaba shi wannan hadisin ibn al-mubarak ya rawaito a cikin zuhudu littafin sa zuhud sannan nu'aym ibn hammad a cikin littafin sa al-fitan dukkanin su alladhina yafirruna bi dinihim yajtami'una ila isa ibn maryam Har wannan can karshe suke za su ruga su je su haɗu da annabi isa alaihi salam annabi isa alaihi salam kuma zai sauka ne a siriya a biladu sham zai sauka a biladu zai sauka manzon kuma haƙun zai sauko sai da ya faɗa wa kharrajahu tirmidhi sannan al-imam tirmidhi ma ya fitar da wannan hadisin min hadisi kathir ibn abdullah al-muzani an abihi an jaddihi an annabi sallallahu alaihi daga manzon sama yace inna ad-dina bada ghariban lalle addinin nan ya fara a matsayin bako wa yarji'u ghariban kuma zai dawo a matsayin bako فطوبى للغرباء ما دلا da alheri da daɗi su tabbata da baki alladhina yuslihuna ma afsada an-nasu ba'dinin sunnati kun ga wancan alladhina yuslihuna idza fasada an-nas yuslihuna idza fasada an-nas nan kuma alladhina yuslihuna ma afsada an-nas suna suna gyara abin da mutane suka bata ba'adi bayana min sunnati daga sunnata wanda za su dage suna cewa shi an riƙe sunna shi an bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ma sifar su ce Imam Ibn Rajab malami ne mai tsayi yana ka mana hadisin yana mana tahrijin su to daga ba sai zo kuma ya fara sharhi in ya zo ya fara sharhi sai ka ga abin kuma yana kwancewa yana kwakwance maka dauri matsayi da kake da shi da sai kuma ya rika haɗa wannan shirin da waɗannan riwayoyin da zai fita domin zai zo ya fi amurka da waɗannan sufufin وخرجه الطبراني من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديثه أحاديث سيتشي قيل من هم يا رسول الله أكشي سوى يا من الله قال الذين يصلحون حين يفسد الناس ko hina ya fudu nasu lokacin da mutane suke lalacewa su kuma sai su zama suna gyarawa su zama suna gyarawa ko kuma duk kaga duk wannan yuslihuna wa kharajahu al-imam wa kharajahu aidan min hadith sahal ibn sa'ad as-sa'idi li nahwihi wa kharajahu al-imam ahmad min hadith الإمام ibn abi حديث an an-nabi وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم fa tuba yawma idhil lil ghuraba idha للغرباء an-nas a wannan rana alherin Allah ya tabbata ga waɗannan guraba waɗin su ne waɗanda suke zama mutanen kirki idan su tsadan nasu in mutane suka lalace وخرج الإمام أحمد والطبراني من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للغرباء النبي إن وشن الدعاء قلنا ومن الغرباء وما الغرباء سوى الغرباء قال قوم صالحون nan an zo da su salihuna ba muslihuna ba qaumun salihun mutanen kirki qalilun in kaɗan fi nasin su'in fi nasi su'in kafiri kafirin a cikin mutane waɗanda suke na banza masu yawa man ya'sihim aktsahu mimman yuti'uhum ne musu biyayya masu saba musu sun fi waɗanda suke musu biyayya in suka yi wa'azi ba a cika jin wa'azin su ba to suna ciki duk waɗannan sufofin algura ba'un ne to haka dai al-imam ibn rajab rahmatullahi alaihi ya ka mana su ya ka mana hadisan daga nan kuma sai ya zo zai fara sharhi haka babban waɗannan riwayoyin da suka rage sai Allah kai mu karatu na gaba sai mu tashi daga nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ganar da mu Allah ya samu a cikin algura ba'u da akwai mai tambaya yi na'am ina ji ban ji ba yusratun ha suna ne mai can mana fata ne mana ake sa yasir Thank you. ka sa mata sunan ta yusra to inna ma usri gashi nan amma ana wasu sukan sa shi a matsayin masdari ne wasu sukan sa shi da ta'un marbuta ne sahihinsa shine maksuri inna ma al-usri eh, yusrun ne yusrun ba maksuri ba باب باب باب باب شدة يسغن مصدري كينا وكوسي كوسي يسرع يسرة سوشي كينا يسرة الله مبارك فيها بوغي لك في الموهوب وشكرت الواهبة ورزقت بره وبلغ أشده ما دايك ممكن يا هاي هو كينا هو وما masa هو shi kuma sai kuma me sai ka ce ne جزاك الله خيرا ورزق مثله ورزقك مثله كو جزاك الله خيرا ورزقك مثله haka aka ce a ce mutum ya maka addu'a ya ce buri sadaka fil mawhubi wa shakarta al wahiba wa balagha ashuddahu ko wa huziqta birrahu wa balagha ashuddahu مشيخة شيء مشا جزاك الله خيرا وغزاك مثله الله غاية سوى سنة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته